يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودثة da وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو تشغب درس من تفسير القرآن بجرمة duk da cewa lokacin da za mu bada hutun sallah mun ce za mu dawo karatu ne bayan sallah da sati uku to amma ganin yadda abubuwan darussan suka yi yawa muka ga wannan lokaci idan muka ce za mu ba da shi abubuwan da su zo su cunkuse mana a lokaci guda kuma rayuwa ba ta da amincin haka ɗin kawai tun da dai mun samu sarari mu gabatar da duk abin da ya samu Allah ya samu dace darasin da muka yi na ƙarshe a cikin tafsirin mu mun kwana a ƙarshen suratul ankabut da muka karanta a ciki daidai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kure Allah ya yafe mu Allah kuma ya saka albarka a cikin rayuwarmu yau insha Allah za mu tashi a farkon suratun rum suratul rum ita ma sura ce makiyya kamar yadda muka sha nanatawa duk lokacin da aka ce sura makiyya ce to galibin darussan da suran take karantaswa magana ne akan tauhidi abin da ya shafi kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya suratul rum tana karantar da mu cewa alkur'ani tabbataccen littafi tabbataccen littafi ne da Allah ya saukar da shi ma'ana babu kokonto akan alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah Allah ya yi bayani a cikin suratul rum waɗanda suka ɗauki tafarkin gaskiya da waɗanda suka ɗauki tafarkin ƙarya da kuma makomar kowane ɗaya daga cikinsu zuwa ƙarshen suran Allah ya tabbatar da alkawarinsa da ya yi ma waɗanda suka yi imani da Allah cewa Allah zai taimake su ƙarya da waɗanda suke tare da ita Allah zai lalata al'amarinsu Allah zai tabarbarar da al'amarinsu ba za su samu nasara ba a cikin rayuwa Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله لا يخلف الله وعده ولكن Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam surorin da suka gabata mun yi dogon tattaunawa akan waɗannan haruffa da ake ce musu al-huruful muqatta'a takaitaccen bayani Allah yana buɗe farkon surorin alkur'ani da irin waɗannan haruffa ne domin ƙalubalen tambayi da tabbatar musu da mu'jizar alkur'ani Allah ya ce gulibatin rum an yi nasara an yi galaba a kan ƙasar rum in ji Allah gulibatin rum an yi nasara an yi rinjaye an yi galaba a kan daular rum fi adnal ardi Allah ya ce kuma an yi galaba ne a kanta dab da shiga cikin ƙasanta aka biyo ta har gida aka yaƙe ta wa hum min ba'adi galabihim sayaglibun Allah ya ce amma su ma rumawa bayan galabar da aka yi a kansu Allah ya ce za su zo su yi galaba a bayan wannan rinjaye da aka samu a kansu jama'a muna fahimta abdullahi dan abbas ya ce ɗaya daga cikin dalilan saukan waɗannan ayoyi na farkon suratun rum shine wani gumurzu aka taɓa yi tsakanin farisa da ƙasar rum a lokacin waɗannan dauloli guda biyu su ne manyan dauloli a sararin duniya su ne suke kama karyansu a bayan ƙasa wannan ta yi mamaya wannan ta yi mamaya to sai wani yaƙi ya ɓarke tsakanin farisa da rum wadda farisa sai da ta bi rum har dab da shiga cikin ƙasarta ta yaƙe ta kuma ta yi nasara a kanta wannan shine labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya babu a farkon sura to ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ya ambata wannan kisar a farkon suratun rum duk da cewa dukansu biyu dauloli ne na kafirci to amma su rumawa kristoti ne su kuma farisawa maguzawa ne majusawa ne wuta suke bautawa lokacin da aka yi wannan yaƙi farisa ta samu nasara a kan ƙasar rum to sai larabawa da suke tare da musulmai a cikin garin makka sai suka dinga goranta wa musulmai abin da ya faru tsakanin farisa da rum suka ce musu kun ga abin da ya faru tsakanin farisa da rum farisawa mutane ne da suke bautan wuta ba wani addini ba su kuma mutanen rum sun ce suna da littafi Allah ya saukar musu da linjila a hannunsu suna da shirya sannan sun ce Allah ya musu alkawari ba za a taɓa samun nasara a kansu ba to idan kun lura ku musulmai ɗabi'unku ya zama iri ɗaya da ɗabi'un mutanen rum yadda suke cika baki wa farisawa cewa Allah ya saukar musu da littafi kuma suna da annabi kuma suna da jagora kuma Allah ya musu alkawari gashi masu bautan wuta sun lallasa su to haka yadda kuma kuke da'awar ƙur'aninku da annabinku da shiryarku, duk ran da ta haɗa mu yadda rumawa suka kwashi kashinsu a hannun farisawa haka za ku kwashi kashinku a hannun mu masu bautan gumata jama'a mun fahimta wannan nasara da aka samu a kan ƙasar rum sai ya bakanta wa musulmai ne ba don wani abu ba saboda su ƙuraishawa waɗanda suka kafirce ma Allah suna tare ne da farisawa domin salon abin da suke bauta abu ɗaya ne su kuma kristotin rum ko babu komai suna bin annabi isa alaihi salatu wassalam ko da ba direct ba amma dai suna raba kafa akan abin da suka harrafa na littafin Allah jama'a kun fahimta to sai Allah ya ce musulmai ku kwantar da hankalinku su ma rumawa wa hum min ba'di galabihim sayaglibun su ma bayan galabar da aka yi akan su za su zo su yi galaba su rama abin da farisawa suka musu kuma wannan galaba za ta faru ne fi bit isinin a cikin waɗansu 'yan taƙaitattun shekaru Albifu shine kirgin da ya tashi daga uku bai cika goma ba za su rama shekara hudu ko shekara biyar ko shekara shida ko bakwai ko shekara takwas ko shekara tara da cinsu nasara za su ɗauki fansa suma a kan farisawa lillahi al'amru min qablu wa min ba'du al'amarin na Allah ne baki daya kafin a yi rinjaye akan kasar Rum me zai faru kuma bayan rinjayen Allah ya ce duka al'amari ne na Allah wa yawma idin yafrahul mu'minun Allah ya ce a wannan rana muminai za su yi farin ciki su ma za su ji daɗi gwalon da Qurayshawa suka musu akan nasaran da Farisawa suka samu akan Rumawa Allah ya ce su ma wa yau ma idin ya farahul mu'minun muminai su ma za su yi farin ciki su ma su rama gwalon da kafiran ƙurashawa suka musu bi da nasaran da Allah zai ba marum kan farisa yansuru man sha Allah shi ke taimakon wanda yake so wa huwa azizur rahim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai jin ne yan uwa fahimci tabirai da suke dukan su biyu kafirai ne amma dai waɗannan sun ɗan fi kama da ku domin su abin da suke bauta ba su suka ƙirƙira suka ce su bi shi ba suna da awar an aiko musu ne da aka yaƙe su musulmai sai ba su ji daɗin yaƙansu ba saboda waɗansu arna tsura ma guzawa ne suka yaƙe su jama'a kun gani? kun bayyanta da kyau? rumawa kiristoci ne amma wai me yasa musulmai har Allah ya ambata a Qur'ani sun dan ji zafin nasara da Farisa ta samu akan Rumawa duk da su ma kafirai ne kuma me yasa Allah ya ambata cewa ran da Rumawa suka yi nasara akan Farisawa muminai da su yi farin ciki da haka wai saboda waɗannan sun ɗan fi kusa da musulmai akan waɗancan kun gane magana? wai waɗannan sun ɗan fi kusa ba fa naka ba ba fa naka ba wanda ya ɗan fi kusa da kai wai an fi so ka ɗan fifita shi a kan na nesa da kai ko da arna ne biyu to wai ka duba arnan da ya ɗan fi kusa da kai wani kuma sai ya bar musulmin da ya fi kusa da shi ya zaɓi arnan da ya fi nesa da shi kun gane misali kawai balon da ƙuraishawa suka musu cewa to ga san kiristocin rum su ma sun gama cika bakinsu Allah ya saukar musu da linjira ya yi alkawarin ba za a yi ba za a yi nasara a kansu ba zai saukar musu da taimako irin wa'azin da suke yi irin wa'azin su kenan to gashi yau an lallata su kuma duk ran da Allah ya haɗa mu da ku irin wannan lallatawan za mu yi muku Allah ya ce musulmai ku kwantar da hankalinku su ma rumawan za su rama in sun rama kuma za ku huce abin da aka gaya muku jama'a mun fahimta Allah ya ce wa yau mai irin yafrahul mu'minun a wannan rana mu'minai za su yi nasara za su yi farin ciki bi nasirillah da nasarar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ma rumawa akan farisawa yansuru man sha Allah shi ke taimakon wanda yake so wa huwa al-azizur rahim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai jin kai ne wa'adallahi Allah ce kuma alkawari ne na Allah za su rama Allah yana saba alkawari ne yana ɗaya daga cikin abinda ya bayyanar ma Qurayshawa mu'jizar Al-Qur'ani wadda sanadiyar wannan ayar da yawa daga cikin sun zo sun wani abu ne zai faru daga nan zuwa shekara bakwai Allah sai ya ce daga nan zuwa shekara bakwai ga abin da zai faru da lokacin ya cika kuma ya faru domin musulmai ba su taɓa samun kansu a wani ƙalubale mai tsanani ba kamar saukan waɗannan ayoyin farkon suratun rukun domin an riga an karanta a Qur'ani wa hum min ba'di galabihim sayaglibun Allah ya riga ya ambata cewa rumawa bayan nasaran da aka yi a kansu za su ɗau fansa a kan farisawa kuma yace ce fi bir isinin a tsakanin shekara shida bakwai ko takwas ba an ayyana ba saboda haka musulmai kawai sai suka yi kaga shekara bakwai in ya wuce takwas ta wuce tara ta wuce ka shi kenan qur'ani ya tashi aiki ba Tun tunda gashi a rubuce an ce za su rama ana cika shekara bakwai dot in ji abdullahi dan abbas kawai sai yaki sai turmiki da rumawa suka kaɗo farisawa sai da suka bi su lungu-lungu suka nemi kasu abubakar ya je samu abokin abokan ja'izinsa ya ce yanzu ku ba ku yarda ƙur'ani maganan Allah ba ne? ya ce yanzu ba ku yarda qur'ani maganan Allah ba ne kafin shekara bakwai abin ya faru an saukar da suran an yi bayani a cikin suran yau ga kuma lokaci ya cika abinda qur'ani ya bada labarin Gashi yau ya tabbata a ƙasa domin abubakar sai da suka yi wani kamar debate da waɗansu ƙureshawa har aka saka waɗansu awaki abubakar ya bi su gida gida ya ce yanzu kuma kwaida ƙur'ani gaskiya bane to ga can farisawa sun kwashi kashinsu a hannun rumawa kuma duk ran da Allah ya haɗa mu haka na ku kwashi kashin Allah ya ce wa yau mai idan ya mu'minun a wannan rana mu'mini za su yi farin ciki bi da nasarar Allah ka ji Allah sai ambace shi nasarar Allah duk inda kaga nasara daga wajen Allah ce duk inda kaga nasara daga wajen Allah ce shi yasa idan aka ce shekara 23 aka yi ana saukar da alkur'ani amma shekara 13 farkon nan tauhidi ake ta karantar da mutane sai karanta ne ake karantar da su abinda ake karantar da su kenan daga lokacin da mutum ya sha madarar tauhidi rayuwa ta kan zo mishi da tauhidi daga lokacin da mutum ya fahimci mahalicinsa ya fahimci tsarin Allah ya fahimci komai a hannun Allah yake wallahi ko ido ba a buɗe mishi to na ne mana duk abin a hannun Allah yake saboda ka nasara ta Allah ce kar wani ya maka barazana akan nasara nasara ta Allah ce nasara ta Allah ce yansuru man Sha'u kuma yana taimakon wanda yake so ne wa azizu azizur rahim Allah shi mabuwayi ne yakan gagari kowa yakan gagari komai abin da yake so shi kadai yake tabbata ar sannan kuma mai jin kai ne Allah ya ce wa'adallahi wannan alkawari ne na Allah Allah ya yi alkawari rumawa za su ɗauki fansa akan farisawa la yuklifu Allah wa'adahu kuma Allah bai saba alkawarinsa walakin na aksara nasu la ya alamun Allah ce mafiya yawan mutane ne ba su sani ba in ji Allah to sai Allah ya ce يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Allah ya ce walakin na aksaran nasu la ya'lamun mafiya yawan mutane Allah ya ce ba su gane haka ba amma ya'lamuna zahiran min alhayati duniya amma sun san ciki daban rayuwar duniya inda Allah wa hum anil akhirati hum gafilun Allah ya ce amma in game da lahira su ce Allah ya ce rabkanannu ne in ana maganar lahira arabkane ki in ana maganar lahira ko zaman sallah bai iya ba amma idan duniya ce duk wata wayar da ake haɗawa a abuja ma ya sani ya alamuna zahiran minan alhayatin duniya Allah ya ce sun san ciki daban rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum gafilun Allah ya ce amma game da lahirar su kiyamar su makomar su kwanciyan kabarin su Allah ya ce rafkananu ne in kana so ka fahimci rafkanansa ka tada maganar lahirar wa hum anil akhirati hum gafilun game da lahirarsu Allah ya rafkana nuni duk abin da ya shafi kiyamarsa abin da ya shafi makomarsa Allah ya arrafkane ki Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka to sai Allah ya ce أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء fihim lakafirun Allah yace a wannan ya tafakkaru fi anfusihim wai me zai sa bayi ba za su zauna su yi tunani a cikin ransu ba inji Allah me yasa bayi ba za su zauna su zurfafa tunani Allah yace su kalli yadda Allah ya tsara abubuwa da yadda Allah ke gudanar da abubuwa ba ma khalaqa Allahu samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi Allah bai halitta sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai ba Allah ce sai don wata manufa ta gaskiya wannan manufa ta gaskiya ita ce tauhidi shine mutum ya fahimci wane ne Allahnsa wane ne ya kamata ya kadaita shi da bauta wane ne ya kamata ya maida al'amarinsa zuwa gare shi Allah ce ba mu halitti sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai ba Allah ce sai don haka in kwa mun fahimta awalam ya tafakkaru fi anfusihim Allah ce don me yasa bayi ba za su zauna su yi tunani a cikin ransu ba inji Allah ka zauna Allah ce ka zurfafa tunani ma karaka Allah samawati wal arda Allah fa bai halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai ba illa bil haqqi Allah ce sai don a kaɗaita Allah da tauhidi dukkan waɗannan al'ayatul kauniya Allah ya samar da su ne domin bayi idan sun yi tsinkayo a kansu za su fahimci Allah shi ne Allah inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatin لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آية لقوم يعقلون الله يتي إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين للي cikin halittar sammai da kasai Allah ya ce akwai ababen daukan wa'azi ga duk wani mu'mini wa fi Allah ya ce cikin halittar ku kalli kanku Allah ya ce akwai aya akwai aya ko akwai ka kalli zubin da Allah ya ma dan adam wala kadi khalaqana al-insana fi ahsani taqwim ka kalli zubin da Allah ya ma dan adam wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin da dabbobi da Allah ya zuba a bayan duniya ka kalle su kafin ita tunkiya ba ta bukatar ungozu kafin ta ayyuka haka ne matar ka ce za ta je ta yi ta'awu ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo a ce kuma in aihuwan ya zo ta wuce ta tafi asibiti ka je ka kalli tinkiya da take aihuwa ita ba ta zuwa awu a nan za ta yi cikinta a nan za ta aihu bayan minti sha biyar zuwa talatin su kama tafiya da ɗanta wa ma ya busu min dabbatin ayatun liƙaunin yukinun waktilafin laili wannan hal canzawan dare da ini inji ji Allah akwai aya babu waqtilafil laili wa nahari in kaga dama ka ce da yau da gobe yau da gobe mai kashe labule akwai aya ko babu akwai aya ta yau da gobe dare ya zo ini ta zo wallahi kar ka mutu idan aka barka da su wata ran kofar masallacin nan in zaka shiga sai ka dafa haka ne ko baka ba shine ake ce mishi attanki. wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi wa man nu'ammirhu Allah ya duk wanda muka bashi tsawon kwana nunakkisu fil khalqi Allah ya ce za mu mai da rayuwarsa ta zama upside down shine at-tanki yadda ga da idan kai taku daya biyu uku sai an rike ka Allah ce mun baka nisan kwana wallahi sai ka hada da sanda kai tafiya in ji Allah waqtilafil layli wan nahari وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتسريب الرياح آيات لقوم يعقلون to duka waɗannan الآيات الكونية ɗan uwa Allah subhanahu wataala ya samar mana da su ne domin mu tsinkayi cewa sha'ani gaba ɗaya sha'ani ne da Allah eh al'amru kulluhu lillah dukkan al'amari al'amari ne na Allah ba wani wanda yake da iya sarrafa damar iya sarrafa kansa da kansa in Allah bai sarrafa mishi Allah ya samu dace Allah ya ce wa ajalin musamman sannan kuma Allah ya sanya musu wani ajali kayyadadde wani lokaci yankake, wannan lokacin shi ne tashin alkiyama a lokacin kuma komai kan tashi aiki sama takan tashi a aiki ƙasa takan tashi a aiki rana da wata suna tashi a aiki wa kullu shay'in indahu bi miqdar wa kullu shay'in indahu bi miqdar dutse duk girman sa yana da iyaka wa inna kathiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun Allah yace amma tabbas da yawa daga cikin mutane game da haduwa da ubangijinsu Allah yace sun kafirce sun kiyarta sun ki gamsuwa da tashin alkiyama sun kiyarta sun ki gamsuwa da hisabi sun ki tsayawa su yi aikin da zai ba su kariya idan sun gamu da Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ce أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكبر الله أكبر فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان آجبة الذين أساءوا السوء الله أكبر alqur'ani babban kuɗi Allah ya yadahu khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un Allah yace awalam yasiru fil ardi Allah ya ce me ya hana me zai sa al'ummar ka ba za su yawo a bayan ƙasa ba Fa yanzu fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kare Allah ya sa ba za su kewaya ba Allah ya ce A awalam yasiru fil ardi ba me zai sa ba za su yi yawo a bayan kasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare inji Allah Allah ya kan kana ran yace Allah ai ba ta mun yawan duniya ba a Najeriya ma wa'azin ya ishe eh. wallahi rayuwa ka gane hakika ce ko ba hakika ba ce na rantse da Allah a Najeriya kawai wannan wa'azin ya ishe Allah ya ce a walam yasiru fil ardi me zai sa ba za su yawo a bayan kasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su je su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare mana kanu ashadda minhum quwwatan Allah ce su waɗanda suka gabace su sun kasance mafi su ne mafiya ƙarfin jiki da ƙarfin tattalin arziki kanu ashadda min kowa. Allah ya ce waɗanda suka gabace su sun fi su ƙarfin jiki sun fi su ƙarfin tattalin arziki wa asarul arba ai harafin arba sun nome duniya sun tone ma'adinan da ke cikin ƙasa wa amaruha sun rayar da duniya sun ciyar da duniya gaba akfara mimma amaruwa sama da yadda mutanen ka suka ciyar da duniya gaba inji Allah dama abu fahimta yanzu adawa irin samudawa inda za a tada su yanzu su dawo duniya idan sun ganku da waɗannan jesu a hannu za su haka kuma duniya ta ci baya da nassin qur'ani Allah ce damar da aka ba su a duniya Allah ce ku ba a ba ku ba kai a cikin suratu saba'i ma Allah ce وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكير الله يتي وكذب الذين من قبلهم ودن da suka gabace su Allah yace sun ƙaryata wa ma balagu mi ishara ma atinahu Allah yace su fa abinda muka ba mu al'ummarka bai kai wan over na abinda shine bi ɗaya cikin goma Allah ce wa ma balagu su ba su kai ma sun riski wan obatan ten ni ishara ma a finahun abinda muka ba wadda can baka ji wa'azin annabi hudu ba ne a bi ta أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم jabbarin yace a taba nuna bi kulli ri'in ayatan basu yanzu duk da kuka ga yayi balance yana da kyau tudu ne mai kyau sai ku gina stadium kawai don wasa wa tattakiduna masani'a ba ku da aiki sai rikan madatsar ruwa kamfani kamfani la'allakum takulun kamar ba ku tabbata a duniya kasan dai kamfanonin da har Allah yake fada sun yawa kasan dai sun bi kamfanonin Najeriya yawa gashi nan a qur'ani ta kota ina to haka Allah ya ba su eh haka Allah ya ba su a suratul an'am kamar kita makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum mun ba su tamkini a bayan kasa Allah ya wanda ku ba mu ba ku ba Allah ya samu dace Allah ya ce kanu ashadda minhum quwwa Allah yace su waɗancan sun fi waɗannan mutanenka ƙarfin jiki da ƙarfin tattalin arziki wa asarul arba sun nome duniya sun bincike abin da ke cikin ƙasa wa amaruwa sun rayar da ƙasa aksara mimma amaruwa sama da yadda waɗannan naka suka rayar da ƙasa wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce sai dai manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu fama kana Allah liyazlimahum bayan sun kafirce Allah ya halakar da su ya azabtar da su Allah ya ce fa fama kana Allah liyazlimahum Allah ba ya musu haka dan ya zalunce su bane walakin kanu anfusuhum yazlimun Allah ya ce sai dai su ne suka zalunci kansu da kansu Allah ya ce thumma kana aqibatan ladina asa'u Allah ya ce sai ya zama Karshen waɗanda suka munana a su'a Allah ya sai ya zan mummunan ƙarshe a su'a ta anisi ne na al'aswa'u husna ta anisi ne na ahsan to Allah ya ce ƙarshen su ba ta yi muni ba ne da hausa ka ce ta yi mugun muni mummunan ƙarshe sun makana akibatar labina a sa'u Allah ce a su'a sai ƙarshen waɗanda suka munana aiki Allah ce sai ya zan mummunan ƙarshe an kazzabu bi yakin nan saboda sun karyata ayoyin Allah sun kisi biyayya ma Allah sun kibi biyayya wa dokokin Allah wa kanu biha yastahzi'un Allah ya sun kasance suna masu izgili da ayoyin Allah suna masu walakanta manzannin Allah sun tozartar da saƙon da Allah ya zo musu da shi in kuma fahimta wannan ita ce sunnar Allah sun makana akibatar lazina a sa'u a su'a wato sunnar Allah ne alaji idan kai abu ba duk duniya ba wanda ya isa ya baka kariya daga mummunan sakamakon aiki, Allah ya yi alkawari idan kun kyautata za ku ga kyakkyawa idan kun munana za ku ga mummuna kai ko alkiyama dalilin da ya sa Allah ya ware wannan inin sukutun da guda ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله يجزي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا mun ware ranar alkiyama ne don mu saka ma waɗanda suka munana da mummunan sakamako wa yajzi allazina ahsanu bil husna ya saka ma waɗanda suka kyautata da sakamako wannan ita ce sunnar Allah idan kai abun da ba kyau ba wata fati da zaka shiga ta baka kariya daga hukuncin Allah ba wani mai gida da zaka yi ya baka kariya daga hukuncin Allah ba wata gwamnati da zaka shiga ta baka kariya daga hukuncin Allah kuma wallahi ko abga ka shiga in dai kayi alkhairi zaka gama lafiya wallahi duk duniya baka isa kai ba daidai ba wai a samu wani mai gida da zai hana Allah ya walakanta ka babu shi wallahi tallahi babu shi wallahi tallahi ba su kawai ka kyauta ta ka kyauta ka kyautata ka kyautata amma wai ka ɗauka ko za ka saci kuɗin jama'a ko za ka cuci jama'a wai ka ɗauka akwai wata jam'iyya da in ka shiga asiri yaro na rantse da Allah ka shi Allah ne kaga wannan fatan kuɗin ko ubanka annabi ne wallahi sai an walakanta ka ka san dai wanda ya fi kima a gun Allah annabi ko to da rantse da Allah in kai wannan laifin ko ubanka annabi ne wallahi sai ka walakanta ba ku ga yadda Allah ya ma dan annabi nuhu bane eh shi ba ruwansa kawai in ka yi laifi babu sa da waye ubanka in ka yi laifi babu ruwan Allah da waye ɗanka ha kai kai ka yi ko ba kai ba Allah ba akbar wata mata ce a Madina ta yi aka kawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ya zartas mata da hukunci za a yanke hannunta to yar manyan mutane sai suka ce to yanzu ya za a yi wannan abin zai zama fallasa wa family a ce a gidanmu a cikin wannan family akwai wadda ta taba sata aka yanke mata hannunta kai akwai matsala to yi za a yi sai aka ce to a ji a samu usama Shi ne kamar dan ne abin manzan Allah sai ka je ka samu Usama ce to Usama yanzu ya za'a ce to bari zai samu manzan Allah Abu Huraira ya ce ina kallon su suna magana da manzan Allah da ya fara ma annabi magana a a ayi afuwa ko ana neman bin kafa akan wannan mata da ta yi sata ya ce sai na ga kalar fuskar annabi yana canzawa ya ce mishi usama a tashfa fi haddin min hududin layi usama a haɗa kai da kai a yi masu wa Allah Allah ya saukar a ƙur'ani cewa idan mutum ya yi a yanka hannunsa ya yi laifin a haɗa kai da kai za a zo a yi turmi wa Allah a tashfa fi haddin min hududin layi annabi yace wallazi nafsu muhammadun biyadi nafsu muhammadin biyadi annabi yace na rantse da wadda ran muhammadu ke hannunsa wa kenan yace law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqad afiya da yace kun ga wannan satan wallahi idan na na fatima ne ke yau za a yanka hannunsa in eh, kada addinin musulunci kenan a yanzu da duk wa'annan da su da matansu da duk ƴaƴansu da duk suna kurkuku wallahi wallahi da duk an yanke hannunsu haka ne wallahi da duk an yanke hannunsu ha ba kai kuwa ana yanke hannu a yanzu wasu sun da zaki ka samu yanzu wallahi da wallahi da ne to musulunci kenan wannan shine hukuncin Allah kuma shine da Allah ya tsara wa bayi amma dai ka sani ba wanda zai iya ba kariya daga hukuncin da Allah zai maka kowane kuma babu wani wani laifin da za ka yi kowane laifi ne ka iya zuwa wani guka ka fake ka iya samun kariya ko akwai wallahi babu idan Allah ya kai mu jibi da bako za mu yi darasi na musamman a school of nas akan shugabanci a musulunci akan shugabanci a musulunci eh waɗannan mutane wallahi rashin sanin su da Allah ya wuce duk da shi tsammani ba wai ba addini ba a kwata-kwata Allah ne ba san shi yanzu don Allah idan kai Allah ya tsine maka albarka in duk malamin duniya sun ce Allah ya maka albarka shi kenan sai eh. aikin banza ne mu sai mun tsine muku ai wallahi ba ta lokacin mu ne ba mun tsine ne alaji bari ka ji abin da Allah ya ya ji hadisi ne al-Imam muslim ya rawaito na na aisha hadisin muslim ga shi ka duba riyadu salihina yana babin shugabanni azzalumai da suke jagorantar mutane aisha ta ce ta sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wannan addu'ar fi baiti nake a ɗaci na annabi ya ce Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah man waliya min amri min amri ummati shay'an don Allah jama'a annabi ya ce Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati shay'an yace ya Allah wadda ya samu wani jagoranci a kan al'ummata shay'an dukkan kantan Allahumma man waliya min amri ummati shay'a Allah wadda ya zama shugaban kasa akan al'umma Allahumma man waliya min amri ummati shay'a wadda ya zama gwamna akan al'umma ta, Allahumma man waliya min amri ummati shay'a Allah wadda ya zama sanata ko dan majalisa akan al'umma ta, Allahumma man waliya min amri ummati shay'a Allah wadda ya zama headmaster ko principal akan al'umma ta, fa shakka alaihi sai ya cuce su fashkuku alaihi annabi ya ce Allah ka cusa shi a matsala to kai kana jin ta bata ta bata ta kai wani mu yau shi ma za mu tsaya mu bata ta bakin mu akan shi fast fast ga annabi ya maka addu'a annabi yace man waliya min amri ummati shay'a duk wanda ya jagoranci wani bangare na al'ummata fa shakka alaihim sai ya kuntata musu ko ya cuce shi fashkuk alaihi Allah ka kuntata mishi addu'an za ka kama shi ko ba za ka kama shi ba yadda ka san alqur'ani gaskiya ne haka addu'an gaskiya ne na rantse da Allah ubansa bai sai ba shi kariya daga wannan addu'a ba mu sai mun ba ta bakin annabi Muhammad ne ya addu'a ko kana jin ba ka kama ka bane annabi ya ce Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati shay'a duk wanda ya jibanci wani abu akan al'ummar ya zama jagoransu kwamsat ne ya zama jagoransu darakto ne ya zama wani shugaba a kansu fashakka alaihim annabi ya ce sai ya cuce su Allahumma ya Allah fashkuk alaihi Allah ka jefa shi a matsala don Allah kuna ganin addu'an nan ta karɓi ko bata karɓi ba shi fa aku jalla ku je ku ga ƙarshen su ma kana wannan shine shugaban menene sakataren wane ne in ka zo ka ganshi wallahi kafin ku rabu da shi a duniya sai ya daidaita ƙarya ne wallahi sai Allah ya walakanta shi wallahi sai Allah ya walakanta shi annabi ne mishi addu'a yace kuma wa man waliya min amri ummati shay'a duk wanda ya jibanci wani al'amari na al'ummata fa rafaqa bihim sai ya tausaya musu sai ya ji kansu farfaqa bihim Allah duk abin da ya sa a gaba ka samu shi sauki a ina kun ji addu'a to mu wannan addu'ar ma ba ta ishe mu ba har sai mun ce maka wani abu ai wallahi tallahi in dai jama'a za ka cuta in dai jama'a za ka cuta na rantse maka da Allah za ka je da sai ban kwana da duniya Allahu akbar hadisi ne muslim ya da hadisi za mu zo mu tattauna akan wannan kabiyar annabi ya ce ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya babu wani mutum ma min abdin babu wani bawan da kowane ne ya yastar'ihi Allah ra'iya da Allah zai shugabantar da shi akan waɗansu mutane ya mutu yau yauma ya mutu ya zan kuma ran da zai mutu wa huwa gashin li ra'iyatihi yana mai haƙintan abin da yake shugabanta ya mutu yau mai mutu da zai bar duniya wa huwa gash li akwai kudin su a cikin account ɗinsa illa harrama Allah alaihi aljanna annabi ce wallahi Allah ya haramta mishi aljanna na rantsi da Allah ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya babu wani bawa da Allah zai bashi kiwon waɗansu mutane ya mutu yau mai mutu kuma ran da zai bar duniya wa huwa gashlir yake a samu akwai wani zalunci da ya ma abin da yake jagoranta illa harrama Allahu alaihi janna annabi ya ce wallahi fa Allah zai haramta mishi aljanna to don Allah malam wanda ka san annabi yayi wannan addu'a kai za ka ba masa to malam na farko bara za su yi karatun addini ba bara su sai inda ake karatun addini ba in kaka sun ja malami za su gurɓata shi in kaka sun ja malami ba wai tsakani da Allah ya dinga musu nasiha yana gaya musu gaskiya bane su ma suna so yanzu ya tsaya su kamfen ne a wajen wa'azinsa iyakacin ta kenan iyakacin ta kenan in kaka malami ya bi shi na rantse da Allah tun karshe ya yi kwana da rabon sa za ka canza su ne ba manufar su ba nan gyara idan kaka sun nemi malami to suna da interest ne a kansa shi kenan daga inda ya kwana ɗaya biyu uku sai ku je na ta ai Allah ya ce tutul mulka man tasha wa min man ta sha'u Allah shi yasa idan kuna tare da malaman ku ku dinga taya su addu'a eh ku dinga taya su addu'a ku dinga taya malaman suna addu'a waɗannan miyagu da su suke kwana da su suke kanshi damuwarsu yaya za a yi wani shi ma ya bi wallahi tallahi saboda ka dole sai kuna taya malamin ku da addu'a Allah ya tabbatar da su akan digadigan su haka ne a ah, to ustaz yana dan malamin firamare fa yana ta daukar dan dubu ashirin dubu sha biyar ya zo ya ga dubu ɗari biyar ba shi kenan ba <laughs> shi kenan Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya Allah ya tabbatar da mu akan diga mu gobe in Allah ya kai mu akwai darasin da za mu gabatar a wani masallaci a nan hanyar tsala to sai kuma mutane bayani akai Allah ya samu dace za mu yi darasi insha Allah akan cutarwa da amfanarwa duka hurumin Allah ne Allah ya tabbatar da mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya samu gama lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk